الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lale da maraba da sake saduwa da juna wannan yammaci mai tarin albarka na ranar litinin wanda ya dace da hudu ga watan ramadan shekara ta 1400 da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta 27 a wata na hudu shekara ta 2020 bayan miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma idan yan uwa basu manta ba a darasin da muka tsaya jiya mun tsane karshen aya ta 154 yau kuma in allah ya yadda za mu tashi farkon aya ta da biyar a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu ali imran fadin Allah ta'ala innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahumush shaytanu bi ba'd ma kasabu na'am a'udhu إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم Allah ta'ala ya ce innal lazina tawallaw minkum tabbas waɗannan da suka juya a cikinku yawmal taqal jam'an ranar da rundunoni guda biyu suka haɗu da juna inna ash-shaytanu tabbas waɗannan ɗin shaiɗan ya afka su cikin kuskure bi ba'dhi ma kasabu saboda shashin abin da suka tsururuta wala qad afallahu anhum kuma wallahi tabbas ubangiji ta'ala yayi afuwa a gare su inna allaha tabbas allah gafurun mai gafara ne halimun mai jin kan bayinsa ne a ayar da ta gabata ubangiji mai girma ɗaukaka ya kasa mana waɗanda suka je yaƙin uhudu zuwa ga kashi biyu kashi na farko su ne waɗanda ubangiji ta'ala ya saukar da nutsuwa a cikin zukatansu ya sanya musu nutsuwa har suka samu amincin da suka yi gyangyaɗi waɗannan ɗa'ifa ɗin su ne ɗa'ifa ta mummunai sannan kuma akwai ɗa'ifa ta biyu waɗanda damuwa ta cika zukatansu ya zamanto sun kasa samun nutsuwar yin koda yin gyangyaɗin da sahabbai suka yi wannan ɗa'ifa ɗin su ne ɗa'ifa ta wato ainihin munafukai waɗanda ubangiji ta'ala ya tona musu asiri da irin yadda zuciyarsu ta ringa shiga cikin shakka da tarabbubi to a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yana mana jawabi ne akan guggan sahabban annabi sallallahu masu imani waɗanda aka samu a wannan yaƙi ɗin sun juya baya sun gudu juya baya da guduwa a filin yaƙi wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan zunubai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana shi da cewa yana halakar da ɗan adam kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ijtanibu sab'al mubiqat ku guji abubuwa guda bakwai waɗanda suke halakar da ɗan adam daga cikin abubuwan da annabi ya lissafa a cikin hadisi ɗin akwai a tawalli yau mazahab zahab ya ce wa tawalli yau mazahabi da juya baya a yinin da ake gwabza yaƙi ɗan adam ya gudu wannan babban zunubi ne kuma yana halakar da ɗan adam to shine Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan aya ɗin yana mai wato ainihin faɗar kuskuren waɗannan sahabbai waɗanda suka juya baya a lokacin yaƙi a gefe ɗaya kuma yana mai tabbatarwa da duniya cewa ya yafe musu ya karɓi tubansu shine Allah ta'ala yake cewa innal ladzina tawallaw minkum tabbas waɗannan waɗanda suka juya baya minkum a cikinku wato minkum ayyuhas sahaba minkum ayyuhal mu'minun a cikinku ku mummunai a cikin ku ku sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'an ranar da runduna guda biyu suka haɗu da juna wato shine ranar yakin uhudu kowace runduna tana ji da kanta da iya yaƙi da kuma ɗaukan wato ainihin salo na dabarun cin nasara a wannan yaƙi ɗin aljam'ul awwal ko alfariƙul awwal shine fariƙul mu'minin ko jil mu'minina wasu sahaba jam'i na mummunai jam'i na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aljam'u sani jam'ul mushrikin ne tawaga ta mushrikai to waɗannan su ne aljam'an ɗin da Allah ta'ala yake faɗa a cikin wannan aya ɗin shi ne Allah ya kawo dalilin da ya sa suka juya baya ɗin nan ba laifinsu ba ne ba shedan ne ya rinjaye a kansu ya afka su izuwa ga kuskure shine Allah ta'ala ce inna mastazallahumu shaytanu tabbas waɗannan shaiɗan ne ya afka su zuwa ga kuskure akan ce fulanin istazallahu shaitan ai iza akhta'ahu iza awqa'ahu ila alkhata lokacin da shaiɗan ya wulla mutum ya aikata wani kuskure akan ce istazallahu shaitan da kalmar zilla ne zilla kuma shine kaskanci idan dan adam ya saba wa Allah ko shakka babu ya yi abin ƙasƙanci saboda haka shine ubangiji ta'ala anan ya ce haƙiƙa ɗan ne ya ƙasƙantar da su ya afka su zuwa ga kuskure bi ba'abi ma kasabu saboda shashin abin da suka tsururuta ba'un ɗin da ke cikin bi ba'abi ma kasabu ba'un ce sababiya ai bi sababi ba'abi ma kasabu sakamakon wani shashi na abin da suka tsururuta na munanan ayyuka ko kuma na kuskure a cikin rayuwarsu wato wannan sai ya nuna mana cewa yana daga cikin dalilai da suke sanya dan wato shedan ya rinjaye akan dan adam ya sa shi ya aikata zunubi shine akwai kuskure da dan adam yake aikatawa da kansa wannan kuskure din ta iya yiwa sakaci ne da dan adam zai yi lokacin ibada ko wani sakaci da zai na yawan ambaton ubangiji mai girma daukaka wannan yakan sa shedan ya rinjaye a kansa ya afka shi zuwa ga kuskure amma mutumin da yake kokarin yin ibada mutumin da yake kiyaye ambaton ubangiji mai girma daukaka akan harshensa yake takaita gulmace gulmace da hirarraki na duniya da musu wanda yake ba shi da amfani ko da yaushe zuciyar harshensa ya zamanto a jike yake cikin ambaton ubangiji mai girma daukaka mutumin da zaka samu a ko da yaushe yana da rinjayen ayyuka na gari yana kuma yada aikin alkhairi to irin wannan yana da himaya yana da kariyar da shedan ba zai samu nasara a kansa ba balle ya afka shi zuwa ga kuskure wannan shine ma'anar inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu waɗannan hakika shedan ya afka su zuwa ga kuskure saboda wani shashi na abin da suka aikata na saban ubangiji mai girma daukaka Shi ne a gaba ubangiji ta'ala ya yace walaqad afallahu an anhum kuma tabbas ubangiji ta'ala ya yi afuwa a kansu wato a nan Allah ya ambaci sun yi kuskure amma kuma Allah ya tabbatar da cewa ya musu afuwa don haka magana ta ƙare an rufe mata ɗin, shi yasa a ƙarshe ubangiji ta'ala yake cewa inna Allah tabbas ubangiji ta'ala gafurun mai gafara ne halimun mai haƙuri ne idan aka ce gafur ana nufin mai yawan gafara ne ga bayinsa wanda yake gafarta zunubai manya da ƙanana ay yaghfiru dhunuba jami'an kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ka gaya musu ya ma'aikin Allah ga saƙo daga wajen ubangijinsu mai girma ɗaukaka ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka wuce gona da iri a kawunansu ta hanyar saba wa ubangiji ta'ala la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke ƙauna ga rahamar ubangiji mai girma ɗaukaka inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a tabbas ubangiji ta'ala yana gafarta zunubai gaba ɗaya kabiruha wa saghiruha ha wa jilluha manya-manyan zunubai da ƙananan zunubai ubangiji mai girma ɗaukaka ya kasance yana gafarta su sannan kuma ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce wato ainihin halimun allah subhanahu Ta'ala ya kasance mai haƙuri ne ga bayinsa aya ta gaba allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني لا تكونوا كالذين kada ku kasance kamar waɗanda suka zamanto kafirai wa ƙalu li ikhwanihim waɗanda suke cewa da ‘yan uwansu iza baradu fil ardi a lokacin da suka yi tafiya a ban ƙasa au kanu guzzan ko suka kasance a halin tafiya don yin yaƙi laukano inda na mamatu za ka ji suna cewa da a ce sun zauna a wajenmu mamatu da ba su tafi sun mutu ba wa ma kutilo da ba a kashe su ba liyaja alallahu zalika hasaratan fi bihim dan Allah ta'ala ya sanya hakan ya zamanto hasara ce a cikin zukatansu wallahu yuhyi wa yumit kuma Allah shine wanda yake kashewa kuma shine wanda yake rayawa wa yumitu kuma shi yake kashewa wallahu bima ta'maluna basir kuma ubangiji ta'ala ya kasance mai ganin abin da kuke aikatawa ne a wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka yana hana bayinsa mummunai kamanceceniya da kafirai cikin wata mummunar su wacce take bata dace ga musulunci ba wadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya bayyana ta a nan wajen a duk lokacin da wani daga cikin 'yan uwansu ya yi tafiya don kasuwanci ko dan zumunci ko dan wata bukata tasa ta rayuwa ya dogon tafiya sai aka samu matsala akan hanya ya yi hatsari ya mutu ko kyarkeci ya cinye shi ko kuma wasu abokanan gaba suka kashe shi ko 'yan fashi suka tare shi suka kashe shi sai ka ji suna cewa ai da ya zauna a gida da bai mutu ba inan nan yawonsa ne ya janyo masa ya tafi ya mutu wannan aƙida ce wacce take ba ta da kyau a cikin musulunci Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya yana hana mummunai kada su yi kwaikwayon kafirai cikin wannan aƙida tasu ko kuma ya zamanto wani a cikinsu ya tafi yaƙi a kashe shi a filin yaƙi sai su ringa ganin cewa da ya zauna a gida ai da mutuwan nan ba za ta zo ta same shi ba shi ne Allah subhanahu wata'ala yake gaya mummunai a nan wajen ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la takunu kallazina kafaru kada ku kasance kamar waɗanda suka zamanto kafirai a wane irin ɗabi'a a wace irin halayya a wace irin magana a inda suke cewa da 'yan uwansu iza baradu fil ardi a lokacin da suka yi tafiya a ban ƙasa fi'ili na baraba ya buridu barban malamai suka ce idan ya ta'addi da fa'un wacce take zarfiya abin da yake ɗaukan ma'ana shine as-safaru fil ardi Allah ta'ala ce wa iza barabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru min as-salah ai bi ma'ana iza safartum fil ardi alima Allahu an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi ay yusafiruna fil ardi haka anan wajen iza barabu fil ardi ai iza safaru fil ardi a lokacin da suka yi tafiya a ban kasa wannan tafiya a ban kasa ta haɗar da tafiya a ban ƙasa don yin kasuwanci ko don yin zumunci ko don yin wata buƙata daga cikin buƙatu ta ɗan adam to idan suka tafi aka samu matsala ana cewa ga labarin wane ya yi tafiya ya mutu to wani yana zaune a gida wani yana nan a garinsu takamarsa yau shekara ta hamsin a duniya amma ban taɓa barin kano ba ban taɓa barin kaduna ba da ya ji an ce wani ya yi tafiya ya samu matsala a hanya ya yi hatsari to abin da zai ce shine ai shegen yawansa ne ya janyo masa ni ba gani ba shekara da shekaru ina zaune ban taba tafiya ba ko ya mutu ko ya yi hatsari ya samu rashin lafiya sai ya kafa hujja da wannan tafiya din ya ce ita ta janyo Allah ta'ala ya ce ba haka bane ba Allah ta'ala ne ya kaddara mutuwarsa ta dalilin wannan tafiya din ko ubangiji ta'ala ne ya kaddara zai yi hatsari ya rasa wata gaba ta jikinsa ko ya karye ta dalilin wannan tafiya ɗin bai isa ya tsallake ƙaddarar ubangiji mai girma ɗaukaka ba allah ya riga ya rubuta masa wannan a cikin ƙaddarar rayuwarsa don haka kada ku ringa ganin cewa ku fa'ala wannan tafiya ɗin ku canfa wannan tafiya ɗin ku ce ita ta janyo masa wannan a'a ku mai da al'amari zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka ku ɗauka ƙaddara ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka shine allah ta'ala yake cewa izabarabu darabu fil ardi aw kanu ko kuma su kasance fi halin gazwi a lokacin da suke cikin yaƙi aka kashe shi sai ka ji kafirai suna cewa laukanu inda na mamatu ai da a ce suna zaune a wajenmu ai fil baladi da sun zauna a gida ba su buta ba mamatu da ba za su mutu ba a nan wajen malamai suka ce wannan jumla ta mamatu tana da alaƙa ne da iza barabu fil ai bi ma'ana iza barabu fil ardi inda na mamatu wa ma qutilu kuma tana da alaƙa ne da aukanu ghuzzan ai bi ma'ana laukan uh, wato ainihin idza baradu fil ardi aukanu ghuzzan laukanu indana ma matu fi safari wa ma qutilu fil ghazwi wato da suna zauna a inda muke da ba a kashe su ba a lokacin da suke wato suke filin yaki mutu ba a lokacin da suke hanyar tafiya wannan shine ma'anar ma matu ai bi ma'ana fi safari wa ma kutilu ai bi ma'ana fil ghazwi Allah ta'ala yace li yaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wannan aqida din ta kasance a cikin zuciyarsu ne Allah ya sanya musu ita ce a cikin zuciyarsu dan hakan ya zamanto hasaratan fi qulubihim asara ce a cikin zukatansu dan su ƙara asara akan asara domin duk mutumin da yake canfa wani abu to zaka same shi yana da ƙarancin dogaro ga Ubangiji mai girma ɗaukaka za ka same shi bai yadda da hukuncin ubangiji mai girma ɗaukaka ba za ka same shi kullum yana wahalar da kansa gani yake dabarar kansa ce za ta bashi in ya samu kariya daga wani abu gani yake dabarar kansa ce ta bashi ba wai iko ba ne na ubangiji ta'ala ba ba rahamar ubangiji ta'ala ne a gare shi to shi ne Allah ta'ala ya ce liya ji zalika hasratan fi bihim. Allah ta'ala ya sanya wannan aƙida ne a cikin zukatansu domin su ƙara asara a kan asarar da suke da ita a cikin zuciyarsu shine a gaba ubangiji ta'ala ya ce wallahu yuhyi wa yumit ubangiji ta'ala shine wanda yake kashewa dukkanin wanda kaga ya rasu Allah ta'ala ne ya kawo ajalinsa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala Allah ta'ala ya ce babu wata rai da za ta mutu face sai da izinin ubangiji mai girma ɗaukaka kitaban mu'ajjala wannan wani hukunci ne da Allah ta'ala ya rubuta ya zartar ya sanya masa lokaci Allah ta'ala ya ce wa kuma ubangiji ta'ala shi ne wanda yake kashewa saboda haka idan kaga ka rayu Allah ta'ala ne ya ga damar ka rayu haka idan kaga ka mutu lokacin ka ne yayi inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun Allah ta'ala ya ce tabbas ajalin ubangiji ta'ala idan ya zo la akhar ba za a jinkirta maka ko ɗigo ɗaya ba ko minti ɗaya ba za a ƙara maka ba ba za kuma a rage maka ba laukuntun ta ta'lamuna ina ma kun san hakan a ƙarshe ubangiji ta'ala ya ce wallahu bima ta'maluna basir kuma Allah ya kasance basirun bima ta'maluna lafazin basirun a nan wajen wasu malamai suka ce minal basari ne wato mai ganin abin da kuke aikatawa wasu kuma suka ce a'a min albasirati ne albasira shine alilmu wato wallahu bima ta'maluna basir Allah ta'ala masani ne da abin da kuke aikatawa aya ta gaba Allah yake mai wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la min Allah wa rahmah لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون الله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله kuma in aka kashe ku a tafarkin Ubangiji ta'ala au mutum ko kuka mutu la maghfiratun min Allah tabbas akwai wata gagarumar gafara daga wajen ubangiji daga wajen Allah wa rahmatun da jin kai khairun mimma yajma'un yafi alkhairi fiye da abin da suke tarawa wala in muttum inda a ce za ku mutu au qutiltum ko a kashe ku la ila Allah tuhsharun izuwa ga ubangiji ta'ala gaba ɗaya za a tashe ku to anan wajen ubangiji ta'ala yana nuna wa ɗan adam cewa akwai mutuwar da take zamantowa hasara a gare shi akwai kuma mutuwar da take zamantowa riba a gare shi idan har mutum ya yi tafiya don ɗauka kalmar Allah aka kashe shi a wajen yaƙi ko shakka babu wannan mutuwar babu abin da za ta janyo masa face gafara da rahamar Ubangiji mai girma ɗaukaka wannan gafara da rahamar Ubangiji ta'ala ta fi alkhairi fiye da duk abin da wani abu na jin daɗi da ɗan adam zai tara shi a rayuwar duniya haka idan mutum zai mutu akan tafarkin Allah ko da ba a filin yaƙi ba ne ba ya yi tafiya don zumunci ya yi tafiya don ɗaukaka wato ainihin don sulhu a tsakankanin al'umma ko ya tafi don neman halal ɗinsa akan hanya idan ya mutu Allah ta'ala ya ce tabbas zai gafarta masa kuma zai ji kansa wannan ya fi alkhairi da duk abin da za ka zauna tarawa a gidan duniya shine abin da Allah ta'ala yake nufi a nan wajen da ya ce wala in qutiltum fi sabilillah kuma da za a kashe ku don ɗaukaka kalmar ubangiji mai girma ɗaukaka a lokacin da kuke cikin wajen yaƙi in aka kashe ku to ba ku yi asara ba domin ana kyautata muku zaton kun samu shahada wanda kwa ya samu shahada a idan mutanen duniya ne ake ganin sa matacce amma a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka rayayye ne bal a hayaun inda rabbihim yurzaqun wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku faɗa ga waɗanda aka kashe don ɗaukar kalmar Allah cewa kawai sun mutu kamar mutuwa ta kowa da kowa kamar mutuwa ta gama gari a'a bal ahya'un inda rabbihim wato su ɗin rayayyu ne a wajen ubangijinsu mai girma ɗaukaka yurzaquna ana arzikta su a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka na'am wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun shi yasa hadisi yazo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa rayukan shahidai suna nan a cikin a gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗauki rayukan shahidai ɗin nan zai mai da su siffar wasu tsuntsaye koraye suna shawagi a gidan aljanna suna da akurkinsu a ƙarƙashin al'arshin Ubangiji mai girma ɗaukaka ko da yaushe da safe za su fito siyawata a gidan aljanna su sha iska da yamma sai su koma cikin akurkinsu a haka za su yi ta rayuwa har zuwa lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka zai tashi alƙiyamarsa lokacin da shahidai suka shiga gidan aljanna ubangiji mai girma ɗaukaka zai kalle su kallo irin wanda ya dace da su ya ce da su ma za ta bugun ya ku shahidai ku faɗi me kuke so in muku na jin daɗi sai su ce to me kwa za mu bukata ya ubangiji ta'ala wa a na na malam tu'ti ahadan min khalqi ka ba mu irin abin da baka bawo kowa ba a cikin halittarka to yi muka me za mu bukata Allah ta'ala ya ƙara kallon su ya ce ku dai ku faɗi me kuke so ana tattalinsu ana girmama su ana jin ƙansu saboda baƙi ne na ubangiji mai girma ɗaukaka da suka fahimci Allah ta'ala ba zai daina tambayar su ba ko da yaushe yana tambayar su sai su ce ya ubangiji ta'ala alfarma ɗaya za a yi mana mun ga ta gomashin mutuwa don ɗaukar mar Allah da haka a mai da mu gidan duniya mu ƙara yin yaƙi a kashe mu ko ma ƙara samun irin wannan matsayi na shahada sai Allah ta'ala ya ce ina na riga na rubuta na zartar cewa duk wanda ya bar duniya ba zai koma zuwa gare ta ba amma inda ba don haka ba babu abin da za ku nema ban muku ba a gaba ubangiji ta'ala ya ce au mutun ko kuma idan kuka mutu a kan hanya ta gari kuka mutu kun tafi aikin haji ko kuna hanyar umra ko kun tafi zumunci ko kuna hanyar zuwa masallaci ko kuna hanyar neman halak ɗinku nan ma ubangiji mai girma ɗaukaka zai gafarta muku ko kuma a lokacin da kuka mutu kuna yin tafiya daga garin da kuke saba ubangiji mai girma ɗaukaka kuka tuba kuka tafi zuwa garin da za ku yi wa ubangiji ta'ala tsa'a nan ma Allah ta'ala zai gafarta muku hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ba mu labarin wani mutum daga cikin banu isra'il ya kashe mutane guda 99 sai ya zo ya samu wani mai bauta arrahib akwai bambanci tsakanin arrahib da al'ahbar da alhibir alhibir shine malami arrahib ko yansa a masallaci ya ta ibada babu ilimi wadda aka yi zo ya samu wannan mai ibada ɗin tun da ya gan shi a masallaci yana tunanin cewar malami ne sai ce masa ni ne na yi shaɓaɓa na kashe rayuka guda casa'in da tara ya kake ganin Allah zai karɓi tubana ya ce ina Allah ta'ala ya ce wanda ya kashe rai guda ɗaya ma a kashe shi to kai ina Allah zai karɓi tubanka kai da ka kashe rai casa'in da tara ai ina ganin kawai ka haƙura ka ci dubu sai ceto don haka babu wani babu wani tubanka da Allah ta'ala zai karba ya ce to shikenan tunda Allah ba zai karbi tuba na ba in zaka sha giya sha ta dubu in ji bahaushe yasa ta kobi ya kara fille kansa ya cike naɗarin da shi daga baya je ya ƙara zama ya ƙara yin nadama ya shiga cikin halin tuba sai ya zo wajen malami mai bincike malamin addini a hibrul umma malamin al'umma ya tambaye shi ya ce masa shin ubangiji ta'ala zai karɓi tuba na kaji kaji yadda muka yi da wani malami dan uwanka da ya ce min ma ba za a karɓi tuba na ba sai na me sai kike naɗarin da shi shi sa 'yan uwa dole ne waɗanda suke saba ubangiji mai girma ɗaukaka da muke ganin ayyukansu na sabo a zahiri a cikin mu sai mun ja su a jikin mu sai mun musu nasiha irin matasan da muke tare da su waɗanda suke shaye-shaye waɗanda suke shan abubuwa na miyagun ƙwayoyi waɗanda ake amfani da su don yin ta'addanci a cikin al'umma dole ne sai mun ja shi su a jiki sai mun nuna musu cewa ƙofar ubangiji mai girma ɗaukaka ta rahama da gafara a buɗe take a gare su su zo su tuba su gyara ɗabi'unsu su gyara halayyarsu galibi yadda ake halin ko in kula da su da yayin da ake banzatar da su suna jin haushin al'umma ba a ƙaunarsu duk inda suka shiga ana wato ainihin nesanta da su ba a zama a ji matsalolinsu wannan shi yake ƙara fantsara su shi yake ƙara lalata su amma da za a za su a jiki a ɗauke su wasu ayyuka da za su kusanta su da ubangiji mai girma ɗaukaka a sanya su su zamanto masu shara a masallatai masu wanke ban ɗakunan masallaci alal aƙalla za su rabota da sallah guda biyar a yini to irin waɗannan za ka samu ubangiji mai girma ɗaukaka zai shiryar da zukatansu su ga manya-manyan unguwa masu kuɗin unguwa da sarakunan unguwa su ga manya-manyan unguwa malaman unguwa da matasan unguwa suna jan su a jiki suna zama tare da su ba sa zuwa halƙoƙin ilimi su ji karatu a bisa har dabar su da suke shan wiwi a kai musu saƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ko shakka babu za a ribaci zuciyarsu za a ja su zuwa ga addini za a tarbiyyantar da zukatansu ubangiji ta'ala sai ya shiryar da su da haka sai shi wannan mai ilimi ya ce wa ya gaya maka ubangiji ta'ala ba zai karɓi tubanka ba ai ko shakka babu Allah subhanahu ta'ala zai karbi tubanka amma abinda ni nake gani shine garin nan da kake ciki shedan yayi rinjaye a kanka akwai kuma masu aikin ta'addanci irinka ba doka ba ta aiki a garin nan yanda ya kamata ya ba shawara yace tashi ka tafi zuwa gari kaza akwai rinjayen bayin Allah a wajen masu imani masu bin Allah masu kiyaye dokokin Ubangiji ta'ala je ka ka zauna da su zama da su zai iya canja ɗabi'unka da halayyarka saboda haka ya tashi ya fita don yin hijira daga wannan gari na ma'asiya zuwa ga garin da zai tsa'a ga ubangiji mai girma ɗaukaka yana tafa kan hanyarsa sai ajali ya riske shi sai ya faɗi ya mutu mutuwarsa ke da wuya sai ga mala'ikan rahama da mala'ikan azaba ya zo wannan ya zo ya ce ainawa ne wannan ya zo ya ce ne mala'ikan azaba ya ce nawa ne saboda me ai ga abin da ya aikata a baya mala'ikan rahama ya ce to ai ya baro garin ba don komai ba sai don ya nemi gafarar ubangiji mai girma ɗaukaka don haka na wani karshe dai sai suka yi ƙuri'a tsakaninsu aka ce to abin da za a yi a yi sulhu shine a auna daga garin da ya fito zuwa garin da zai je ina ne ya fi yin taku a ciki saboda haka da aka auna sai aka samu garin da zai tafi yarin jaya da taku guda ɗaya fiye da garin da ya baro saboda haka sai mala'ikan rahama ya sura abinsa ya sunkuci abinsa ya kai shi zuwa ga rahamar ubangiji ta'ala ne Allah ta'ala anan yake cewa wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttun la maghfiratun min Allah tabbas za ku samu wata gagarumar gafara daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka. gafarar da za ku samu daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka, wa rahmatun da rahmar da za ku samu daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka khairun mimma yajma'un fi alkhairi fiye da abin da suka kasance suna tarawa a duniya na daga dukiya da jin daɗi da son doguwar rayuwa dukkanin wanda ya mutu ya samu rahamar ubangiji mai girma ɗaukaka ba zai ƙara sha'awar duniya ba laisa man mata fassara habi mayyitin suka ce wanda ya mutu ya samu rahamar ubangiji ta'ala ba shi ake kira mamaci ba ba shi ake kira gawa ba a'a wanda ya mutu bai samu rahamar Allah ta'ala ba shine ake kira da suna gawa Allah ta'ala a gaba yace wala in mutum kuma idan kuka mutu au qutiltum ko aka kashe ku sawa'un ku da kuka mutu dan ɗaukar safarkin Allah ko kuka mutu akan aikin alkhairi ko aka kashe ku cikin yada addinin Allah da ma wanda ya mutu akan gadon matarsa da wanda ya mutu a gidan sinima da wanda ya mutu yana bacci a ɗakin sa da wanda ya mutu a asibitin birni ko a asibitin ƙauye da wanda ya mutu a asibitin gwamnati ko private hospital la tusharun Allah gaba ɗayan ku sai an tashe ku wajen ubangiji mai girma ɗaukaka aya ta gaba Allah yace ne فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فبما رحمة من الله كما ta dalilin wata rahama gagaruma daga wajen Allah linta lahum ka sauƙaƙa musu walau inda a ce ka kasance mai fushi ghalizal qalbi mai kaushin zuciya lam faddu min haulika da basu zo sun taru a gefen ka ba fa'afu anhum dan haka ka musu afuwa wastaghfir lahum ka neman musu gafara wa shawirhum fil amri kuma kayi shawara da su a cikin dukkanin al'amari Fa'iza azamta idan ka ɗaura niyyar zartar da wani abu fatawakkal ala Allah ka dogara ga ubangiji ta'ala inna Allah yuhibbul mutawakkilin tabbas Allah yana son masu dogaro da shi iyan surkumullah idan har ubangiji ta'ala ya ba ku nasara fala ghaliba lakum babu wanda zai rinjaye ga ku wa iyakhzulkum in ku ubangiji ta'ala ya kaskantar da ku faman zallazi yansurukum min ba'dihi to ku gaya mun wane ne wanda zai ba ku nasara bayan baya ga shi wa ala Allah kuma ga ubangiji ta'ala ne falyatawakkalul mu'minun mummunai ya kamata su dogara daga nan sai ubangiji mai girma daukaka ya ci gaba da ba mu labari yana mai labarta mana ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da irin kyauta da baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yi wa mummunai irin wannan wato ainihin baiwa ɗin ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zanto mai sauƙin zuciya ne mai sauƙaƙa wa al'umma mai sakakkiyar fuska ne ba mai fushi ba ba mai kore al'umma ba Allah subhanahu wata'ala ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum ba'un ɗin da ke cikin fabima bima rahmatin min Allah ba'un ce sababiyya ma da ta zo a ciki malamai suka ce sila ce litaukidil kalam wato ainihin an kawo ta ne domin a ƙarfafi zancen amma da ba a kawo ta ba ma to da jimlar za ta iya tsayuwa don haka takadirin zancen shine fa bi rahmatin min Allah lintalahum irin wannan tana da yawa a cikin harshen larabci kamar yadda ubangiji kuma haka tana irin wannan yana da yawa a cikin yaren alkur'ani kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa ayar da ke cikin suratul nisa fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum ayar da ke cikin suratul ma'ida fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah kaga anan wajen ma da zo suka ce sila ce littaukid amma asalin zancen shi shine fa bi naqadhihim mithaqahum la'annahum fa bi naqadhihim ƙahun wa kufrihim bi ayatillah sai zamanto ba'un din da ke cikin fa bi ma rahmatin da waccan da take cikin fa bi ma naqadhihim ƙahun la'annahum da wacce take cikin fa bi ma naqadhihim ƙahun wa kufruhum bi ayatillah dukkaninsu ba ce wacce suke kiranta da suna sababiya. wato takazirin zancen shine fa bi sababi rahmatin min Allah lin talahum fa bi sababi naqdihim mithaqahum la'annahum fa bi sababi naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah ta dalilin rahama da ta zo maka daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka, lintalahum talahum ya zamanto kana sauƙaƙa musu a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ya kawo lafazin rahma munakkar litta'azim don ya nuna maka cewa rahamar ba fa rahama ba ce ba gagarumar rahama ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanya masa zuciya wacce take mai sauƙi zuciya wacce take ta alkhairi zuciya wacce take mai yafiya zuciya wacce take mai tausayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaka samu babu wanda ya kai shi tsarkin zuciya duk wani hazzu shaytan rabo da Allah ta'ala yake sanya wa dan adam a cikin zuciyarsa na shaytan Allah ya cire wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zamu ga sau biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana sa mala'iku suna wanke zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karo na farko tun yana dan karami yana wajen wacce take shayar da shi halimatu sa'adiyya Allah subhanahu wata'ala ya aiko mala'ika Jibril lokacin annabi yana cikin abokanansa sa'anninsa sun kaɗo dabbobi suna kiwo mala'ika Jibril ya zo ya ɗauke shi da tsare wasu mala'iku suka hau kan wani dutse da shi suka kwantar da shi abokanansa suka zo suka gaya marikiyarsa mai shayar da shi suka ce mata to ga wasu can sun ɗauki Muhammad ba mu san me za su yi masa ba kashe shi za su yi kome Halimatu Sa'adiyya ta fito a guje ta zo ta ga me za a yi da ɗan amanarta kafin ta zo su kuma tuni sun gama operation din suka kama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka kwantar da shi akan wannan dutse din suka tsaga kirjinsa sallallahu alaihi wa sallama suka fito da zuciyarsa suka tsaga ta suka fitar da jinin wannan bakin jini din na gilli da Allah ta'ala ya ce ba mu ne ba za a cire nasu ba sai lokacin da za su shiga aljanna wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin to shi wannan gilli din tun a gidan duniya Allah ya cire masa nasa suka cire wannan bakin jinin da ke cikin zuciya suka ɗauko wata tasa daga gidan aljanna aka wanke zuciyar da ruwan zanzam aka mai da ita bam aka rufe aka caka ta a inda take a cikin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka mai da kirjin aka rufe kamar ba a yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gangarowa daga dutse ita kuma na na halima tana zuwa suka yi kici ta ce a da idan na kalle shi ina masa kallon ɗa da wato kallon da uwa take waɗa ba tare da ya mata wani kwarjini ba ba tare da ta damu in tana kallonsa ba ta ce amma a ranar sai na ga ya ƙara haske ya ƙara kyau ya ƙara kwarjini idanuwa na ba sa iya haɗuwa da nasa ta ce kai rukon wannan ba zan iya ba wannan babban ruko ne da aka sai ta ɗauko shi sai ta da da shi wajen mahaifiyarsa haka lokacin da aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ƙara tsaga ƙirjinsa aka wanke ƙirjinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ƙara wanke masa zuciyarsa kafin ya je ya gana da ubangiji mai girma ɗaukaka da haka shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi kowa tsarkin zuciya kamar yadda alkur'ani ya ba da labari wa innaka la'ala khuluqin azim tabbas kai ɗin nan kana kan kyawawan ɗabi'u waɗanda suke masu girma alam nashrah laka sadrak wa anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka Zikirak fa inna ma'al yusra inna ma'al isri yusra fa'iza iza faragta fansab wa ila rabbika fargam. haka zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take shi yasa idan ka kalli rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaka ga kamar yadda alqur'ani yake bada labari ne wa kana bil mu'minina rahima manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance mai jin kan mummune ne haka yake jin kan sahabbansa haka yake ziyartar su yake zama tare da su yi magana tare da su ai kai kaci ai dariya idan wani ya yi kuskure a gyara masa kuskurensa cikin wato ainihin hali mai kyau bil hikmati wal mau'izatil hasana haka zamu ga cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zuwa ya ziyarci hatta masu aikin gidansa hadisi ya zo a cikin sahih muslim akwai wani yaro ba yana aiki a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ne shi yake aiki aiki a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ba shi da lafiya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taka kafa ya je domin ya duba shi saboda kyawun zuciya irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallama yaro ne karami dan aike a cikin gidansa abu na biyu ba ne ba ma musulmi ba Annabi ya je gida duba shi ya ga halin da yake ciki ya tallata masa kalmar shahada ya ce la ilaha illallah ce ne la ilaha illallah yaron yana so ya faɗa amma ya san addinin gidansu ya san aƙidar iyayensa da ka sai ya ɗaga kai ya kalli mahaifinsa yana jin nauyin ya faɗa mahaifin ya ce babu komai ajib da'awata abal qasim amsa kiran baban alƙasim yace la ilaha illallah ya musulunta haka hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga ruwayar anas ɗan malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ada rajulan minal muslimin ya je ya kai wani mutum cikin musulmai ziyara a lokacin bashi da lafiya da annabi ya shiga gidan sai ya ga rashin lafiya ta masa tsanani fasara mislul farruh ya ganshi ya zamanto kai ka ce dan tsako saboda yanda ya rame ya kanjame ya fita daga cikin hayyacinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kalle shi ya ce halkunta ta da obi shai'in ka kasance kana yi roƙon Allah wani abu ne ya ce e tabbas na kasance ina roƙon Allah ta'ala wani abu manzala ya ce masa me kake cewa ya ce addu'ar da nake shi ne Allahumma ma kana mu'aqibi bihi fi dunya fa'ajjil fi akhirati li fi dunya aw kama qala yace ya ubangiji ta'ala da abin da ka san da shi zaka yi min uquba da shi a lahira ba zan iya ɗaukan uƙubar ka ta lahira ya Allah yi min shi tun a duniya in huta Allah ya kalle shi ya ce izan la tuɗiƙuhu in aka ce azabar ka ta lahira za a yi maka a duniya wallahi ba za ka iya ɗauka ba halama ƙulta ko kuma alama ƙulta me yasa ba za ka ringa cewa ba Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar manzo Allah ya koya masa wannan addu'a din annabi yace aka masa ruwa maza Allah yi alwala da wannan ruwa ɗin ya ɗauki ragowar ruwan alwalarsa mai albarka ya ba wa mutumin ya shafe jikinsa da shi nan da nan mutumin ya warke ya murmuri ya yi kyau ƙiba ya yi kumatu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zamu ga yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanda zuciyarsa take da afuwa da jin kai hatta ga waɗanda suke ba musulmai ba sumama ta usal wani ne daga cikin shugabannin mushrikai wani dagaci ne a wani ƙauye da ke gefen garin madina annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aika masa ɗan sako. wanda a ƙa'ida shi ɗan aike ba a kashe shi ko a jahiliya sun san wannan idan har aka tura ɗan aike ya je kai saƙo zuwa ga wata ƙabila to ba za su kashe shi ba yana da immunity yana da kariya da ba za a kashe shi ba amma ta bin usal ya kama ɗan aiken annabi sallallahu alaihi wasallama ya kashe shi ya daddatsa namansa ya masa kisan gilla ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sakon ba zai karba addinin musulunci ba abin ya tayar da hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallama yasa aka yi masa kofar rago wata rana an samu labari gashi ya fito zai tafi aikin haji irin na jahiliya aka samu wasu sahabbai yan sunkuru suka je suka tara hanya suka kamo shi aka zo aka daure shi a cikin dirkar masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama tsawon kwana uku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullun aka idar da sallah idan ya tashi zai kalli ma ya ce kai ne kai mana abin da kai mana ko a kwana na uku manzala ya ce ya kake tunanin za mu aikata da kai ya ce idan kun kashe ni wannan shi ne adalcin abin da na yi muku in kuma kun aga kafa ba ku kashe ni ba kun min afuwa to dama duniya ta cika da labarin cewa kai mai afuwa ne kai mai jin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da sahabbai khalli sabilahu ku sake shi ya tafiyarsa manzo Allah sa aka sake shi har ya bar garin Madina ya ce kai ba kwatankwacin annabi Muhammad ya kamata a yi nisa da shi ba ya dawo manzo Allah ya ce ma ja abika me kuma ya dawo da kai ya ce ji itu shahadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah na dawo ne ni ma in haɗa tawagar addinin musulunci na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma tabbas kai annabin Allah ne haka za mu ga yadda manzala yake mu'amala da 'yan ƙauye da irin wautarsu manzala yana tafiya akan hanya Ɗan ƙauye zai same shi ya shaƙe shi kamar yadda jabir ɗan abdullahi yake faɗa ya shaƙe annabi sallallahu alaihi wa sallama har sai da shaƙi ya fito a wuyan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yace da annabi a aqini min malillahi allazi indak na zo ne ka bani dukiyar Allah da take wajenka wai mutumin da yake nema ka taimaka masa ko ka bashi sadaka shine sai ya shaƙe ka mu yanzu ana ta kira a irin wannan hali na annoba da ake ciki masu kuɗi ku taimakawa bayan Allah ku taimaka wa raunanan cikinku ku taimaka wa talakawan cikinku ku taimaka musu da abin da za su ci ku sauƙaƙa musu halin da ake ciki ku kalli irin yanayin da muka tsinci kanmu a ciki garuruwanmu suna cikin yanayi na zafin gari sannan kasuwanninmu an rufe masallatanmu an rufe wuraren neman abinci da kwadago an rufe aikin gwamnati an dakatar ba a yi al'ummar da sai sun fita suke samun abin da za su ci ba su da yawa suna da yawa a cikinmu waɗanda suke iya ajiye abincin sati ɗaya sati biyu wata ɗaya su ne 'yan kaɗan a cikin al'ummarmu amma ba a iya yin taimako ya 'yan uwa ku fito da abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya baku na dukiya ku ciyar kada ku yi la'akari da halin da ake ciki ku yi tunanin dan babu kasuwa ba za ka kashe kuɗinka ba baka san ina za ta kwana ba a'a duk wanda yake ciyarwa kullum ubangiji ta'ala ya sa mala'iku su ringa masa addu'a Allahumma ati min fiqan khalafan ya ubangiji ta'ala duk wanda yake ciyar da dukiyarsa Allah ka ya masa dukiyarsa wanda ko ya damke ya rike wannan ba zai sa ya yin asara ba wannan ba zai dawamar da dukiyarsa ba tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana akwai mala'ikun da kullun sai sun yi addu'a Allahumma ati mumsikan talafan ya ubangiji ta'ala waɗanda suka danne dukiyarsu suka ƙi su bayar da dukiyarsu suka ƙi su taimakawa al'umma dukiyarsu ya Allah ka ƙara wa dukiyarsu asara Allah ka kare mu to ku kalli shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wai lallaba shi akai ba ba roƙonsa akai ba ba jan shi a jiki akai ba a sai da aka shaƙe shi ma sannan aka ce kawo taimako haka balaraban ƙauye ya masa annabi sallallahu alaihi wa kuma ya ɗauka ya bashi za mu ga yadda wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama balaraban ƙauye ne manzala sallallahu alaihi sallama ya ce ku ba shi kyauta aka je aka kirga masa garken tumaki aka ba shi. manzala ya ce ku ƙara masa aka ƙara masa garke manzala ya ce ku ƙara masa aka rubanya masa har uku ya kaɗa ya tafi ƙauyensu ya zamanto mai da'awa haka ya je ya ringa tara mutanen garinsu da 'yan ƙauyensu yana cewa ayyuhan nas aslimu udkhulu ila al-islam ya ku mutane ku musulunta ku shiga addinin musulunci fa inna muhammadan yu'ti ata amal la yakhsha al-faqata wal faqr ce domin annabi muhammad yana ba da kyauta irin ta mutumin da baya jin tsoron talauci baya jin tsoron sa su kare za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuciyarsa saboda wannan gagarumar rahama da ubangiji ta'ala ya masa take da tausayi ba wai akan mutane ba musulmai ba wai akan kafirai ba ba wai akan yan ƙauye ba ba wai akan yan birni ba hatta dabbobi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana tausaya musu yana sabin ɗinsu yana kula da rayuwarsu haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karfafi gwiwar wani sahabi akan dabba yazo yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah na kasance ina da wata akuya akuya ce da ni kuma ina tausayin wannan akuya din manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ashatu in rahimtaha rahimakallah akuya idan har kana jin tausayinta ubangiji mai girma ɗaukaka zai tausaya maka to haka za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya kasance yana jin tausayin dabbobi alqazi Iyab Allah ji kansa da rahma ya kawo asar a cikin littafin sana'ar shifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani gida a garin madina suna da wani raƙumi raƙumin tun yana matashin raƙumi ake tafiya da shi babu kwararan da ba a je da shi ba babu kasuwar birni ko ta ƙauye da ba a ci da shi ba bayan ya manyanta baya iya doguwar tafiya aka mai da shi ɗan jigilar ruwa ana masa laftin kaya ana ɗora masa je ebo ruwa ya kawo mutanen gida nan ba ya gajiya baya iya yi kawo mutanen gidan kuma suka ce to za mu turmushe shi mu yanka mu cinye namansa raƙumin an zo za a soke shi aka yi tara-tara ya samu ya kubuce aka biyo shi ana a tare a tare bai tsaya ko ina ba sai fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya tsugunna gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi ya zo ya kara kunnensa mai albarka a kan bakin raƙumi ɗin aka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya juyo cikin hali na damuwa da fushi ya ce ya ku bayan Allah me isa ba kwa tausaya wa halittar Allah ko ba kwa so Allah ta'ala ya tausaya muku ne ce wannan raƙumin ya kawo kuka tun yana ɗan matashi ake yawon kasuwanci da shi bayan ya girma ya manyanta aka mai da shi na tlaftun ibar ruwa yanzu yara sun gama ibo ruwa da shi kuma an ce za a yanka shi don haka ina neman masa alfarma a bashe mutuwar Allah mai raƙumin ya ce an gama ya sake shi ya ci gaba da bashi harawa ya ci gaba da ci da shi har ajali ya zo ya samu raƙumin ba a yanka shi ba to wannan kaga ba karamar gagarumar rahama bace ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa babu rayuwa mai daɗi irin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da duniya ta shiga cikin hali na rudu ta shiga cikin hali na bala'i da tashin hankali babu abin da ya kamata al'umma su yi illa su koma zuwa ga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su yawaita addu'a su yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kawo haske a cikin zuciya yana kawo haske a cikin rayuwa yana yaye bala'i da musibu da annoba yana ɗaukaka ɗan adam yana sa wa ɗan adam nutsuwa yana sa wa ɗan adam wato kima da daraja a cikin al'umma ya ku ‘yan uwa mu dage a cikin wannan yanayi da muke ciki na musiba wannan yanayi da muke ciki na annoba wannan yanayi da muke ciki na tashin hankali mu koma mu ga yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gudanar da rayuwarsa mu koma mu ɗauko addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu mu yawaita ambatan Allah mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wata'ala zai yaye mana wannan fitina da musiba da take damun mu lokaci ya riga yayi sai mu dakata a nan wajen abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tutuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana fa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh